وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau sha biyar ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama tara wanda kuma ke daidai da talatin da daya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha takwas a wannan masallaci a wannan majalisi mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surati taha a inda za mu tashi daga kan aya ta goma sha ɗaya cikin wannan sura kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu wani yana tambaya a kan shin yaya musulunci ya tsara yadda za a yi zaman makoki shi musulunci bai zo da wani tsari na wani abu makoki ba abinda musulunci ya sani shine ta'aziyya yayin da mutum ya kai masa rasuwa yana da kyau ɗan uwansa masoyansa su yi ta'aziyarsa abinda ake nufi ta'aziyya kuma shine lallashin waɗanda suka aka yi wa rashi a kwantar musu da hankali a yi mamacinsu addu'a shine ake cewa ta'aziyya ita ta'aziyya a musulunci ba a yi mata mahalli ba ko lokaci ana ba ta da mahalli ba a ce sai a guri kaza ba ne sannan ta inganta a ko'ina ka haɗu da wanda aka yi wa rasuwa kana iya masa ta'aziyya kana iya masa eh, mamacinsa addu'a shi kuma ka gaya masa kalmomi masu daɗi da za su kwantar masa da hankali sawa'un a masallaci ko ka haɗu a kasuwa kuka hadu a wajen aiki kuka hadu a hanya kuka hadu a gida ne ka same shi duk inda kai masa ta'ziya tayi sannan ba ta da wani lokaci da aka kayyade aka ce ba za a yi wa mutum ta'aziyya ba sai a cikin waɗannan lokuta na'am lokacin da musiba take cikin tsananin zafinta mutum ya fi bukatuwa zuwa ga waɗannan kalmomi na kwantar da hankali saɓanin idan ta ɗau lokaci idan ta ɗau lokaci shi kansa abin yakan yi masa sauƙi yakan yi masa sanyi to haka ita musiba lokacin da ta faru a lokacin akan buƙaci a kwantarwa da wanda abin ya faru hankalinsa kaga ashe ba daidai ba ne a jinkirta ta sai idan akwai larura ko rashin sani ko wani abu amma wasu abubuwa da mu muke yi a yanzu wani al'ada ce ba wai musulunci ne zo da shi ba zama a gida a kifita a je ko ina a kafa kanofi a kawo ruwa da lemo wani guri har da abinci wasu su tare a nan ba inda suke zuwa suna nan in an ka abinci su ci to wannan ba ba wai musulunci ne zo da wannan ba wani abu ne da mu muka tsawa kanmu an san aka duba ma shekarun baya can abin bai kai yadda ya kai yanzu ba yanzu abin ya zama ma akwai wahalarwa an yi wa mutum rashi ba ta rashin kadai ba a'a da kuma yadda zai fuskanci jama'a mata za su cika gida gaba ɗaya yan unguwa matan unguwa sai su ki ɗora tukunya saboda an yi mutuwa a gidan makota saboda ka sai su tare a can da 'ya'yansu a nan za a yi girki a ci haka nan zaune gari banza waɗanda ba su da aikin yi su ma sai su tare saboda haka a nan za su ci abinci na rana wasu ma har dare wani ma in ya zo gurin ba zai iya bambance cewa rasuwa aka yi ba sai ɗauka ko walima ake yadda zai ga ana fitowa musamman idan shi mai rasuwar mai hali ne ko kuma 'ya'yansa masu hali ne haka za ka ga ana so katan-katan ɗin lemo ana tarabawa to a gaskiya wannan al'ada ce da muka shigo muka saka ta a cikin harkar a da can sukan kira wannan ma'atam duk da cewa a wancan lokaci in suka ce ma'atam to akan kirawo ma waɗanda suka ƙware wajen koke-koke mata su ta rusa kuka ya yawan kukan da aka mutum iya gatan da aka nuna masa kenan wani a jahiliya an yi wannan silinci ya rusa wannan to amma burkushin abubuwan ba su gushe ba suna bin mutane saboda haka idan an yi wa mutum rasuwa ana iya masa ta'aziyya duk inda aka haɗu da shi kuma wannan ita ce kalmomin da za a gaya masa su ne ta'aziyar ba wai zaman da za a je a yi dirishan ba shi ne ta'aziyar ba da haka kaga ka tambaya ka ce wani tsari musulunci ya yi wa zaman makoki kamar tambayar ba a mahallin ta take ba eh, wannan shi kuma yana yana cewa dangane da umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul ahzab ayata 33 inda yake cewa wa qarna fi biyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula har zuwa ƙarshen ayar shin ya taƙaita ne akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to maganar cewa wannan ya taƙaita ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba maganar malamai ba ce sai dai maganar wasu yanci ranin addini waɗanda suke ƙoƙarin su rushe tsarin zamantakewa ta iyali ko ta mata a musulunci su yi ƙoƙarin ziga mata cewa su fita daga gidaddajinsu su tafi duk inda suka ga dama wannan shi ne wayewa shi ne cigaba to su suke ƙoƙari su bankarar da wannan umarni da Allah ce wa karna fi biyuti kunna ku zauna a gidaddajinku su ce wannan matan annabi kawai ake nufi su aka ce kawai su zauna amma matan sauran musulmi ba dole su zauna a gida ba za ka mace tana iya buɗe shagonta a kasuwa zamana ta yi da a can tana iya fita ta yi safara ta yi kasuwanci ta je dubai ta je india ta je china saboda ita umarnin bai shafe ta ba to abin mamaki ayar ba umarni ɗaya ta zo da shi ba ta zo da umarni ta zo da hani ta zo kuma da wasu umarnin Allah cewa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu haka ayat ta jero abubuwa ayat ta ce ku zauna a jinku. kada ku rika shiga irin shigar jahiliya ta farko ku rika caba ado kuna fita kamar yadda kuke a jahiliya kafin musulunci ya zo kada ku yi wannan ku tsayar da sallah ku ba da zakka ku bi Allah da manzansa wannan dai ita ce ayar duk shi ne umarnin duk a cikin yaƙi ɗaya aka yi su me yasa ka gutsire farko kawai shi wa karnafi biyuti kunna kace shi ya taƙaita ga matan manzan Allah sauran fa ai da sai ka ce duka ayat ta takaita ga matan manzon Allah kaga kuma anan shi kansa mutum ya san me yayi a ciki an yi an yi hani cewa wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula shin wanda ya takaita ga matan manzon Allah ne kawai cewa matan musulmi su yi shiga irin yadda suka ga dama su fita irin shigar da suka ga dama irin ta jahiliya matan manzo Allah su kaɗai aka hana haka amma sauran matan musulmi su yi wannan zai ce a'a har su ma an hana su to wa aqimna salata fa tsayar da sallah matan manzo Allah kawai ake so tsayar da sallah wanda sauran matan musulmi zai ce a hasu ma san an ce tsayar da sallah wa atina zakat masu dukiya mata su matan manzo Allah ne kawai za su bada zakka banda su sauran matan musulmi zai ce har su wa ati'na Allah wa rasula ku bi Allah da manzansa zai ce matan manzo Allah ne kawai aka umarci su bi Allah da manzansa sauran mata kar su bi Allah da manzansa zai ce a duk waɗannan sun shafi to me ya cire wancan iyawa karna fi biyu tukunna to nan zaka gane shaidanci ne dan ba shaidanci ba sai ka ɗauki ayar duka ka ce ta takaita ga matan manzon Allah ka ga musulmi za su yi shiru za su saurare ka ka wannan ba ba magana ce ta malami malamai ba magana ce ta wasu masu kokarin rushe tarbiyya da take cikin addinin musulunci shi kuma wanda na tambaya ne game da wasu hadisai yake cewa bai san yadda zai haɗa waɗannan hadisai ba A cikin hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wutiri sai kuma hadisi na biyu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan mutum ya bi liman a sallar tarawihi a cikin azumi har aka idar da sallah bai fita ba Allah zai ba shi ladan wanda ya kwana yana sallah to shine sai yake cewa akwai wasu waɗanda idan aka isar da shafa'i wato idan aka gama sallolin raka'o'i takwas za su tashi za a tashi a yi raka'o'i uku na wutiri sai su fita daga masallaci sai kuma suke kafa hujja da wannan hadisin na farko a sama to shi ne ce ya za mu haɗa waɗannan hadisan biyu da waɗannan hadisan ba wani cin karo tsakaninsu balle har a yi tunanin haɗa su dama a haɗa suke a hadisin farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku sanya ƙarshen sallar ku da daddare ta zama wutiri abinda ake nufi shine in zai yiwu ya zama da wutiri ita ce ƙarshen sallarka ma'ana dukkan rakawo'in da kai to ya zan ka cike da guda ɗaya shine ma'anar wutiri ka cike da guda ɗaya ta zama maka wutiri don ka yi raka'a takwas ne to ka ƙara ɗaya ta zama tara idan ka yi goma ne ka ƙara ɗaya ta zama sha ɗaya in ka yi sha biyu ne ka ƙara ɗaya ta zama sha uku wannan ne abin da ya zama da ta sha uku ta zama ita ce ta ƙarshe daga ita kuma sai raka a ta fajiri da in ka tashi bayan asuba ta yi wato za ka sallace ta kafin sallah asuba hadisi na biyu kuma yana maganar falalar wanda ya zo jami'i ya bi liman aka yi sallar kiyamun laili da shi tarawihi ko tahajjudi har aka gama to za a rubuta masa ka annahu qama laila kullahu kamar ya tsaya duka daren yayi sallah idan har mutum yana da wata sallar da zai yi bayan wannan to idan ya ga aka gama in aka gama raka in aka yi wutiri in liman ya yi wutiri ma'ana raka asa ta ƙarshe guda ɗaya da ya yi to in ya sallame kai sai ka tashi ka ƙaro ɗaya kaga ta zama shafa'i kai yanzu har yanzu kai baka zo da wutiri ba saboda haka kaga ƙofar ka a buɗe take in har kana da buƙatar yin wasu sallolin ne kaga ka samu falalar yin sallah tare da liman har ya zo ƙarshe sannan kuma baka saba wa sanya sallar ka ta ƙarshe ta zama wuturi ba domin zaka je ka yi ta da ƙarshe ta zama wuturi ita ce ƙarshe saboda haka babu wani babu wani cin karo tsakanin hadisan ballantana a yi tunani ya za a haɗa su wanda yake cewa ya zo masallaci ya samu ana salla a sallar magariba sai ya bi su da niyyar magariba sai daga baya ya fahimci sallar isha'i suke yi ashe suna hada sallah ne saboda saboda damana saboda hadari ko kuma ruwan sama to ya zai yanke sallah zai ko ya zai yi idan har ka fahimci cewa isha'i suke za ka yi haƙuri ku gama tare in ka tashi sai ka yi magaribar wannan ta zama nafila ba za ta koma isha'i ba tunda ba ka shige ta da niyyar isha'i ba amma za ta iya komawa nafila bayan ka gama sai ka tashi ka yi ka in yaso kuma sai ka jira lokacin isha'i sai ka yi ba za ka ce ka nan take ka tashi kai yi isha'i ba inda har sun gama isha'insu shi kenan dama shi wannan haɗa sallah a cikin jama'a ne ba mutum shi kaɗai ba idan ka zo masallaci an gama to ba ka ce a ah, tunda sun hada sallah ne ba bari in tashi in hada tawa ba a'a kai wannan bonan zaɗin ta ta wuce ka sai ka hakuri sai ta gaba kuma wanda yake da ciwon hauka ya ce ‘ya'yansa za su iya masa za su iya masa aikin ibada kamar su yi masa hajji Eh, da yankan sallah da sadaka don nema masa lada a wanda yake cikin yanayi na hauka na rashin na tabuwar hankali shi an ɗauke dukkan wani abu na ibada da kansa kamar da ya zo a hadisin sayyidina ali hadisin aisha rufi alkalamu an thalatha daga ciki akwai anil majnun hatta ya fiƙ anil majnun hatta ya fiƙ an ɗauke wa mahaukaci ko mai taɓin hankali har sai hankalinsa ya dawo sauraka shi asali ma babu hajjin a kansa an ɗauke masa za ka maganar kai masa hajji mara bata so ba ballantana kuma sallah ko wani abu irin wannan na ibada ka yi sadaka ka yi tawassuli da ita allah ya ba shi lafiya wannan babu komai amma ka ce ka yi allah ya ba shi lada wannan duk bata taso ba idan ya kasance hauka abin da tabin hankali ne da Allah ya sa masa na jarraba ba wai zuwa yayi shaye-shaye ba ya gabje-gabje ya zama mahaukaci a'a cuta ce rashin lafiya ce to wannan rashin lafiyar ita kanta ibada ce a lokacin cikin lada yake ka san iya girman ladan da Allah yake rubuta masa ba ba wai a cikin talaucin lada yake ba duk wanda Allah ya jarraba ko kaya ce mutum ya taka sai ubangiji ya bashi lada a kansa ya kankare masa laifi bare kuma taɓuwar hankali wanda babu wata ni'imar da ta kai hankali bayan ni'imar imani da kuma aka ce an raba mutum da wannan da babu shakka jarraba ce babba ido ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wanda ya karbe masa idanunsa guda biyu zai musanya masa su da gidan aljanna bare kuma hankali wanda yana gaba da wannan saboda ka cikin ibada yake matukar dai da haukan nashi ba wai irin wanda za su je su ta shaye-shaye bane har su zama tababbu wannan shi ya jaza wa kansa ta hanyar saban Allah amma wanda rashin lafiya ce ko wani abu aka kaddara masa tabuwar hankali wanda yana cikin samun lada da daukakar daraja insha Allah wannan tambayar kuma yana cewa game da mahaifiyarmu da take fama da rashin lafiya wadda ta hada da tsufa ba ta iya gane komai ba ta iya rike komai ka fada mata nan take za ta manta abinda yake damunmu shi ne ya kai da ba ta iya yin azumi haka sallah ta manta yadda ake yi ko ka sa ta yi sai ta rika magana da waɗanda suke kusa da ita wato da sunan sallah amma kuma tana yi wa na gefanta hira shi ya hukuncin sallata da azuminta da maganar azumi dama wannan an ɗauke mata alaladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin wasu ma daga cikin malamai suka ce waɗanda ba za su iya ba sam alladina yutiquna hu suna waɗanda za su iya yi da wahala amma waɗanda kwata-kwata ba za su iya ba to wannan azumin ya faɗi daga kansu ba maganar ma ciyarwa domin ciyarwa tana kasancewa ne ga wanda zai iya yi amma zai sha wahala amma wanda shi kwata-kwata ma ya zama ba zai iya ba wannan ya faɗi da kansa kamar yadda aka san dukan eh, abubuwa na addini idan mutum ba zai iya ba to ubangiji wata wataala yana yafe masa wannan ya sare da kansa sauraka kaga batun azumi bai taso ba batun sallah kuma haka za ku ci gaba da umarninta ko da za ta riƙa yin magana to tana cikin wani yanayi da ta ma ta ma manta cewa ba a maganar ta manta ma ake sallar to ba za a fasa umarta ta da sai sallah ba matukar dai tana cikin hankalinta ba hauka cewa ta yi ba kuma da ranta saboda haka ku ci gaba da umarta ta haka kuma sallar ta haka insha Allah ubangiji subhanahu wataala zai dubu uzurinta ko da ta yi maganar babu komai kada ku fasa umarta ta da sallah ci gaba da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الله سبحانه وتعالى فلما أتاها يا عند موسى عليه السلام يزوغ وانا متى نودي سيأك كراوش يا موسى أكتشدش يا كي موسى إني أنا ربك لليني نيني أبنججنك فاخلعنا عليك كتشرتا كلمنك إنك بالوادي المقدس طواه lalle kai kana wani kwari mai tsarki wato duwa wa ana kuma ni na zabe ka fastami lima yuha don haka ka saurari abin da ake maka wahayinsa kamar yadda muka ji ajiya nabi Musa a.s. bayan fitowarsa daga Madian ya taho da matarsa a cikin Sahara dare yayi ga duhu ga sanyi gashi suna da buƙatar wuta don su ga haske kuma su ɗumama cikinsu annabi musa alaihissalam ya ce wa iyalinsa su zauna ya hango wuta zai je zo musu da garwashi ko kuma ya samu wanda zai nuna masa hanya domin sun ɓace hanya ba su san hanyar da za ta kai su masar ba to shi ne allah yake gaya mana falamma a taha yayin da ya zo wajen wannan wuta nudiya sai kawai ya ji an kirawo shi sai ya ji an kirawo shi ya musa ya kai musa yana isowa abinda yake zaton wuta ne ashe ba wuta ba ce haske ne haske ne amma wanda yake ƙuna wanda yake ƙonawa kuma yake da haske kamar yadda zuwa cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hadisan abu musa al-ash'ari manzo yana cewa hijabuhun nur ruwayar abubakar ibn abi shaiba yace ce hijabuhun nar lauka shafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaru annabi sallallahu alaihi ya ce hijabinsa shamakinsa shi Allah subhanahu wataala haske ne a wata ruwayar wuta ce da zai kwaye shi kwaranye shi to da iya inda ganinsa ya kai da duk ya kona shi da inda duk intaha ilai subhatu wajhi hasken fuskar sa duk inda ta isa za ta kona za ta kona iya inda ganin sa ya kai ma'ana dai za ta kona komai to wannan shine hijabin ubangiji subhanahu wataala tsakanin sa da bayin sa shi yasa lokacin da Abu Zar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya Isra'i cewa shin kaga ubangijinka har ra'aita rabbak qala nurun anna ara yace haske ne ta ya zan ganshi ma'ana haske ne ya yi samaki na da shi don haka ya dai ga haske amma bai ga zakin ubangiji subhanahu wata'ala ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ba za ku ga zatin ubangiji kuma sai bayan mutuwa sai kun mutu don haka wannan haske da wuta da yake zaton wuta ce tana ci ashe ba wuta ba ce haske ne na ubangiji subhanahu wata'ala saboda yana zuwa nudiya sai aka kirawo shi waye ya kirawo shi Allah subhanahu wataala kamar cewa nadainahu min janibi turi turi aymani wa qarrabnahu najiya cikin suratu maryam da ta gabata sai muka kirawo shi inji Allah ta gefen dutsen duri na dama ta gefen dama na dutsen dur muka kusanto shi muka gana da shi anan ubangiji subhanahu wataala bai fadi wane ne ya kira shi ba sai aka ce nudiya aka kirawo shi aka kirawo shi saboda mai saboda a lokacin annabi musa a.s. ba zai gane mai kiran ba shi dai ya ji sauti a cikin irin wannan yanayi ka kaddara irin yanayin da yake ciki yana cikin sahara ne ƙungurumin sahara ƙungurumin daji sannan kuma ga duhun dare daren kuma ya tsala ga sanyi ga ba kowa ba wani motsin abu mai rai kusa da shi a daidai wannan lokacin cikin wannan duhu kawai sai ji sauti yana tashi ta ka ko'ina ya kake zaton zuciyar shi za ta buga to amma ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi kiransa sai ya kira shi da sunansa ya musa kiransa da sunansa zai bashi cewa eh lalle mai kiran nan nasa ya san shi in bai in wani ce kai bawan Allah kai mutumin nan kai mai motsin nan amma sai kira shi ya Musa daga nan zai bashi cewa to wannan da yake kiransa ya san shi ubangiji subhanahu wataala sai ya sa masa natsuwa sai ya ji an ce inni ana rabbuka inni ana rabbuka lalle ni ni ne ubangijinka babu shakka wannan kalma dole ta shiga zuciyar annabi musa da nauyin gaske a cikin wani yanayi irin wannan annabi musa alaihissalam ko bai yi shakka ba to a yanayi ne na a shakka shi sa da ubangiji wata wata'ala ya tashi kiransa ya tashi gaya masa sai ya karfafa masa zancen ce inni aka karfafa ta da inna inni lalle ni sannan aka ka zamirul fasli ana lalle ni ni ne ubangijinka kuma Allah subhanahu wata'ala ce rabbuka rabbu yana nuna mai kula wanda yake kula da kai wanda yake wato daukan nauyin lamarinka shi yake kiyaye ka daga dukkan abin da zai cutar da kai haka kalmar rabbu anan sai ta dace da bukatar da annabi Musa yake da ita yana cikin ƙungurmin daji yana da bukata ta kulawa da kiyayewa ta ubangiji saboda haka sai ubangiji wata wataala ya fara kiransa da sunansa rabbu don ya ƙara bashi nutsuwa cewa shi ne zai kula da shi kai ya ji tsoro kai ya firgita yana ƙarƙashin kulawar mai kulawa da shi wanda ya kula da shi tun lokacin yana ɗan jariri ya fito da shi daga hannun wakiyinsa wanda yake neman sa ruwa a jallo ya halaka shi ya kubutar da shi daga masar har ya zo garin madiyana har kuma gashi allah subhanahu wataala ya ba shi nutsuwa har ya samu aure to ya sani shi din nan wannan da ya masa wannan shi ne yanzu yake magana da shi to aka kira shi da rabbu inni ana rabbuka ni ne ne ubangijinka ce fakhla ana alaika ka tuba takalman ka biyu innaka bil wadi al tuwa domin kana wani kwari mai tsarki shine tuwa tuwa din nan su malamai sun ce sunan gurin ne kuma sun ce tuwa dukkan wani gurin da yake da dan kunci ba mai fadi ba ana kiran shi tuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama zai shiga makka ya shiga ta wani gudu ake kira su tuwa inda yayi wanka kafin ya shiga garin makka to su ce larabawa sukan yi amfani da kalmar tsuwa don su nuna gurin da yake da wani da ba shi da fadi guri mai ɗan kunci gama wasu da yawa sun ce wannan sunan gurin ne innaka bil wadil muqaddasi tuwa kana wani guri mai tsarki wanda shine tuwa wanda yana nuna maka gurin da Allah subhanahu wataala ya magana da shi guri ne mai tsarki shi yasa sai aka umarce shi sai aka umarce shi da ya cire takalmansa wannan shi yake nuna kenan yana da kyau yayin da mutum zai zo gurin da yake mai tsarki ne gurin da yake da daraja to ya zo da tufafi waɗanda suke masu kyau ya zo yana ƙanshi ya zo cikin kama mai kyau kamar yadda Allah ce ku zo kuma inda kulle masjid ku yi ado yayin da kuke zuwa kowace sallah saboda za ka je guri mai tsafta za ka je guri mai tsarki to ka je da hai'a ka je da kamanni mai kyau ka je cikin yanayi wanda babu wari a tare da kai ko hamami malamai sun yi sabani akan me yasa Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam ya cire takalmansa tare da yadda da cewa wannan guri yadda Allah ya sifanta shi guri ne mai tsarki wasu daga cikin malamai suka ce saboda takalmin nashi na fatar mataccen jaki ne wato mataccen jaki ne aka cire fatarsa aka jebe ta aka yi takalmin da shi shi yasa aka ce cire wannan takalmin hujjar waɗanda suka faɗi wannan magana wani hadisi ne wanda bai tabbata ba hadisin abdullahi dan mas'ud wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafinsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ala musa yawma kallamahu rabbuhu kisa'u sufin wa jubbatu sufin wa kummatu sufin wa sarawilu sufin wa kanat na'lahu min jildi himarin mayyitin yace lokacin annabi annabi Musa alaihi salam ya kasance lokacin da Allah ya masa magana da shi yana da mayafi wanda yake na gashin dabbobi yana da alkyabba ta gashin dabbobi yana da hula ta gashin dabbobi yana da wando na gashin dabbobi kuma takalmansa na na fatar mataccen jaki ne wani hadisi ne wanda shi kansa imamu tirmidhi da ya fitar da shi ya rauna na shi ah, malamai da dama sun rauna wannan hadisi ah, hadisi ne munkar a cikin salsalarsa akwai humaid al'araj humaid ibn ali al'araj da malamai suka ce munkarul hadith hadisin sa mai rauni ne matuƙa da gaske saboda wannan hadisin bai kamata ya zama hujja ba wajen tafsirin me yasa annabi Musa alaihi salam aka ce cirta kalmar sa ko da ko wasu sun dogara da shi to hadisi ne da bai inganta ba so haka maganar cewa takalminsa na fatar mataccen jaki ne wannan ba shi da wata wata hujja wasu suka ce saboda gurin guri ne da yake mai matsayi mai girma kamar da ayat ta faɗa kuma mustahabbi ne idan za a zo guri wanda yake da daraja yake da girma to a cire takalmi to in wannan abin da suka faɗa su waɗannan malamai ya inganta to zai zan kamar shari'a ce ta annabawan da suka wuce idan za a zo gurin da yake da tsarki to a cire takalmi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da takalmi kaga wannan zai nuna maka cewa ba a shari'ar mu ne aka shari'anta wannan ba annabi ya yi sallah da takalmi ya shiga masallaci da takalmi bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallacin mai alfarma na makka masjidul haram ya shige shi da takalmi ya shige shi da akan akan raƙuminsa sahabbai sun shiga da magabata sun shiga masallaci mai alfarma akan ababen hawansu kuma matan annabi ma haka matan annabi duk sun yi an yi dawafi da su akan ababen hawansu akan raƙumansu suna cikin darbuka su to kuma kaga san eh, dole kafar dan adam za ta fi tsarki eh, takalmi dan adam zai fi tsarki akan kafar dabba ce ita dan adam zai fi kiyaye inda zai sa kafarsa sama da dabba kamar da haka dabba ma an shiga da ita a wannan guri wanda yake mai tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin musnad imamu ahmad ya tsaya daidai maqamu ibrahim cikin ka'aba ya tsaya da takalminsa hadisi ne yana cikin musnad imamu ahmad hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu hakanan abdullahi ibn zubair shi ma yayi dawafi ga Ka'aba da takalmansa kamar yadda yake cikin littafin akhbaru makka na alfakihi a zahirin ayar abinda yake nuna mana Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya cire takalmansa ya ce innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa innaka wannan inna din ta'lil ce saboda kana wani kwari mai tsarki shine duwa wannan shekin nuna maka gurin yana da wata khususiyya ta musamman wataƙila a ce yana da khususiyya ta musamman ta kuma khususiyyar nan ta lokacin da Allah zai magana da shi ne lokacin da Allah zai magana da shi sai zan tana da wata khususiyya ta musamman amma ba haka ba aqdasul biqa ala wajhi al-ard shine masallaci mai alfawashi yafi ko ina tsarki a duniya amma shi ba a shar'anta cire takalmi ba tana yi wa lokacin da zai yi magana da shi a lokacin ya samu kursiya wani tsarki wanda ba inda ya samu a doron ƙasa daga baya kuma aka ɗauke wannan shi yasa aka ba shi dama aka ba shi umarni cewa ya cire takalmansa musamman ma annabi musa a.s. gabaninsa babu wani annabi da Allah subhanahu wataala yi magana da shi ya ji sautin ubangiji a bayan ƙasa sai shi annabi adam Allah subhanahu wataala yi magana da shi amma kafin a saukar da shi ƙasa bayan saukar da shi ƙasa sai ta hanyar wahayi bayan halitta sani kafin a sauko shi ƙasa Allah ya halicce shi kuma yi magana da shi kamar yadda ya zo a cikin ayoyin da suka yi magana akan halittar annabi adam kulna ya adam إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى to amma in bar da shi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yayi magana da shi ne a sama yayin da yayi mi'raji da shi annabi Musa alaihi salam shi kadai ne wanda Allah subhanahu wataala yayi magana da shi a ƙasa saboda kaga tana yiwa wannan kursiya da ƙasar ta samu a daidai wannan lokacin ita ce ta sa aka ce ya cire takalmansa domin babu wata ƙasa da take da wannan kulsiya kamar wannan kuma tana yi wa ya zama na an ce ya cire takalmansa saboda watakila akwai wani abu a cikin takalmin wanda yake na najasa tana yi wa hakan kamar yadda jibril a.s. ya taɓa gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmansa lokacin yana sallah da takalmansa kamar yadda cikin hadisin abu sa'id al-khudri yana cikin sunan abi dawud da musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallama abu sa'id al-khudri yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar sallah da mu yana sanye da takalmansa sahabbai ma na sanye da takalmansu sai ya muka ga ya cire takalmansa ya aje gefe sahabbai sai ma sai suka cire takalmansu gaba ɗaya sai suka aje gefe bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum me ya kai ku kuka cire takalmanku sai suka ce ra'ainaka alqaita ni alaika fa alqaina ni alana mun ga ka cire ne kawai muka cire kun sa haka sahabbai suke ba sa tsaya su ce me yasa kai kaza sannan su yi ya yi kawai shi nan an gama samun dalili ka san mu sai a ce wai me yasa shari'a ta ce kaza me yasa sai dole wai sai an gaya masa me yasa wani kuma ya ce malam in nayi kaza lada nawa zan samu wato sai an yi masa lissafi tukuna in ya ji ladan ya yi masa yayi ai inda aka ce annabi ne ya ce ko Allah ne ya ce ko annabi ne ya ce kawai ka yi maganar sai ka san me yasa duk bata taso ba Allah ya fi ka sanin komai antum a'lamu amillah Allah ya fi ka sanin komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sanin Allah ana a'lamukum billah ya fi ku sanin Allah saboda ka tunda ya ce ku yi kawai akwai hikima da ta sa ya ce ku yi kun santa shi ke ba ku santa ba shi kenan saboda haka suka ga ya cire takalmansa ya ajiye su ma suka cire annabi ce me yasa kuka yi suka ce mun ga kai wannan ita ce hujjar kawai mun ga kai shine muka yi to shine sai yake cewa inda jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadaran aw adhan yace annabi Jibrilu ne yazo ya gaya mun cewa a cikin takalmin nan akwai kazanta saboda haka sai na cire dan wannan kazantar karshe ce da su idza ja ahadukum ilal masjid falyanzur فإذا رأى فينا عليه شيئا أو قذرا أو أذى فليمسحه وليسل فيهما idan ɗayan ku zo masallaci ya duba takalmansa idan akwai ƙazanta ya goge ya yi sallah da to tana yiwa irin yadda jibrilu ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalmansa ya cire haka shi ma irin wannan dalilin ne yasa Allah ya ce cire takalmansa amma ita wannan ayar ba za a ɗauki istihbabin cewa mustahabbi ce ba za a ɗauki hujjar cewa mustahabbi ne mai sallah ya cire takalmansa daga wannan ayar ba ayar ba ba ta nuna haka domin sallah da takalmi halaccin sallah da takalmi wannan mahallin ittifaq ne a gurin malamai babu wani saɓani a wajen malamai kan kan halaccin wannan shi yasa ibnu ashur a daidai tafsirin wannan a gurin yake cewa a cikin tafsirinsa at-tahrir wat tanwir yake cewa wa hadhihi khususiyatun min jihad فلا يؤخذ منها hukmun يقتضي نزع النعل عند الصلاه salah yace wannan khususiya ce da ta shafi wannan gurin amma ba za a iya cirar hukunci daga wannan ayar cewa a cire takalmi in za a yi sallah ba ta san ta kai har mu wa akwai wani lokaci can da ya wuce yanzu abubuwan sun yi sauki wanda a da idan mutum zai wuce gaban manyan mutane sai ya cire takalmansa to lokacin da su mala abubakar gumi allah ji kansa da rahama suka fara wa'azi akan rushe wasu al'adu marasa tushe sun yi nuni zuwa ga rashin hujjar wannan al'adu to an samu su bara gurbin malamai da suka rika hujja da wannan ayar cewa ai Allah ya ce annabi Musa ya cire takalmansa saboda gurin da yake gurin girmamawa ne su ma kuma suna da girma ya kamata a rika cire takalmi in za a wuce ta gaban su har yanzu akwai fadar abinan gidajen wasu sarakuna da akwai sorayen da ka shigarsa da takalmi kuma tsoro ne duk kura ce a ciki ba wani abu amma kuma za ka wuce da takalminka ba sai dai kai ka kwashi kurar ka wuce to wadda ba shi da wani asali idan har muna magana cewa malamai ba su ittifaki ba kan annabi ya shiga masallaci mai alfarma na makka da takalminsa ya shiga masallacinsa na madina akwai gurin da ya kai su tsarki akwai gurin da ya kai su girma akwai gurin da ya kai su daraja babu to annabi ya shiga sahabbai sun shiga an shiga hada dabbobi annabi taba ce wani cire takalmin ba saboda zai shigo wannan guri saura kaga ashe ai hujja da waccan ayar kamar ana so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san girman mahalli bai san girman abu mai girma ba shi yasa shi ya bar takalmansa ko sahabbai suka bar takalmansu wannan ai cewa ai takalman annabi shi shi mai tsarki ne to sauran sahabbai fa dabbobi fa matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk akan dabbobin suka yi dawafi kuma shi da kansa ya yace idza aja ahadukum ila almasjid inda yanku zo masallaci abinda malamai da suka yi sabani shin sallar da takalmi musahabbi ne ko ba ne nan ne suka yi sabani amma tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan wannan abu ne tabbatacce kamar da yazo cikin sahih bukhari hadisin Anas dan Malik sahih bukhari bukhari da Muslim sahih bukhari da Muslim hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi cewa a akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli na alai shin annabi na sallah cikin da takalman sa qala ya ce eh bal ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin umarni da haka yake cewa kamar yadda ya zo cikin sunan abi dawud hadisin shaddad ibn aus annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim ku saba wa yahudawa ba su ba sa yin sallah da takalman su ba sa yin sallah da kuffin su sai sun cire to ku saba musu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da takalmi wani lokaci yakan cire kamar yadda yazo cikin ruwayar Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan naga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah da takalmi yakan yi sallah ba takalmi na gan shi yakan yi sallah ba takalmi wani lokaci kuma ya sallah da takalminsa wanda cikin musar Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da ibnu maja kama abin tambihi anan masallatan yanzu ba dai suke da masallatan da ba a masallatan yanzu cike suke da shimfudu masu tsada wanda duk yadda ka taka su da takalmi to dattin zai bayyana a fili in najasa ce najasa za ta damɓara a jikin wurin da sai ta buƙaci ma an ɗauki abin an je an fita da shi sannan a wanke kuma wani abin ma in ka taka shi watakila ma ba zai fita ba ka tako wani abin da asar ɗin abin zai ci gaba da zama a gurin ba zai fita ba saɓanin masallatai a dacen masallatai a dacen ƙasa ce turbaya ko masallacin annabi sallallahu alaihi ko shimfiɗa babu a lokacinsa ko tabarma babu Sabai suna sallah ne a cikin turbaya in aka yi ruwa ya zama tabo haka suke yin sujada cikin tabo inda zafin rana ma lokaci haka cikin rairayi sai dai su sanya dan abin nan su suna abin nan din zanin su kuma yafin su suna sawa suna yin sujada a kansa a gidaddajin su ma kafin a samu wadata tabar ma wahala take bare a samu ranar da za a zo a shimfiɗa ta a masallaci saboda ka sabai suna sallah a cikin rairayi rere yana da wani abin da tiles ba da shi in guri rere ne ko wani abu ya taba na jasa kasar za ta rufe shi da an jima sama za ta dawo kasa sama kasa za ta koma sama amma da aka yi daɓe ko aka yi tiles wani ya zama tsandauri ba yadda za a kuma abin nan saboda haka kaga masallatansu na wancan lokaci ba daidai ke na yanzu ba shi yasa yanzu ba za a ce maka ka ba za a kyale ka shiga masallaci da takalma ba ka ce sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam da takalmi saboda ka shigo da komai man takalmin ka cikin masallaci ba za a yarje maka wannan ba in kana so ka samu wannan to ka fita can wajen masallaci ko ka je masallacin da ba shi shimfiɗa irin wancan sai ka shiga da shi a sahabbai a magabata wasu sun kasance sukan yi takalmi na musamman na shiga masallaci kamar yadda aka ruwaito kamar yadda yake cikin akhbaru makka na alfakihi yake kawo mana cewa Ah, tawus tawus ibn kaisan albajir abdullahi dan abbas yana da takalminsa na musamman idan ya zo kofar masallaci sai ya cire takalminsa da ya zo da shi sai ya ciro takalmin shiga masallaci sai ya saka sai ya shiga masallaci to in za ka samu wani abu na musamman wanda za ka yi wannan kaga wani abu ne daban sai dai ya za a rantance cewa wannan takalmin naka kai ya sha bamban da na sauran mutane don kan faɗa ka wani kuma gobe ya zo da takalmin shi ya ce wannan <laughs> na musamman ne za akwai 'yan taratsi za an taɓa samun wannan akwai wanda aka samu wajen sallah da takalmin nan duk masallacin da aje sai an yi damba da shi ya shigo masallaci a ɗauke shi a jeho shi waje yana ihu yana kuka mutane sun bin sunnar annabi shi ba ba ce aka yi sallah da takalmin wajibi ba ne su kansu mustahab kalmar istihbab din ma sai da aka samu sabani tsakanin shi mustahabbi ne ba ma'ana ana son kai hakan to amma shi yanzu ya mai da shi wajibi har zai rigima da mutane akan wannan har a rika jeho shi a cikin littafin miyarul mu'rib na na alwan sharisi yana ba da labarin cewa akwai wani wanda ya je wani ƙauye ƙauye ne putik mutanen da ba ilimi gare su sosai ba ya shiga masallacinsu ya sallar da takalmi suka kashe shi domin abinda za su fahimta kawai wannan tsabar zagin Allah zo ya yi renin ya zo har masallaci ya yi masa sallar da takalmi saura ka su yi masa hukuncin ridda su kashe shi ya ce to kaga da yana da fiqhu waɗannan mutane da suke bukatar ma a karantar da su kalmar la'ilaha ilaha illallah su san kalmar shahada ka je kai wani hadisi za su saurara anan har ka zo kana ka musu hadisin bukhari da muslim hadisin anas hadisin abu dawud ba su fahimce ka ba ina ma za su baka wannan damar haka karanta waɗannan hadisai to shi yasa wannan tabbihi yana da kyau idan mutum mai larura ne da zai zama takalmin nashi ba zai yi ya fita daga kafarsa ba to wannan sai a sai a rika kula da takalmansa in har ya kama sai ya shigo amma kamar yadda muka ce magabata suna suka yi takalmi na musamman idan har shiga masallacin da takalmin ya kama su Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana ikhtartuka kuma ni na zaɓe ka a wata qira'a wa an nakhtarnaka kuma mu lalle mun zaɓe ka wato bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa shi shi ne yake magana da shi kuma shi ubangijinsa ne to kuma anan sai yake ƙara gaya masa cewa to yanzu ka zama zaɓaɓɓe a wajena na zaɓe ka wanda wannan zaɓi na ubangiji mafi ita ce mafi girman ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa annabi Musa alaihissalam wacce ta cancanta ya gode wa Allah subhanahu wata'ala a kanta قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي fa khudh ataituka wa kun shakirin ce ya Musa lalle ni na zaɓe ka bisa ga mutane sannan na zaɓe ka da manzanci na biyo bi kalami da kuma yin magana da kai fa khudh ma ataituka don ka riƙe abinda muka baka gam wa kun shakirin kuma ka zan cikin masu godiya ga Allah subhanahu ta'ala saboda wannan babban ni'ima ce wacce tana buƙatar annabi Musa alaihi salam da Allah ya masa wannan yayi yayi wannan godiya sannan ubangiji subhanahu wataala ce in ah, bari mu gama fastami lima yuha fastami lima yuha sai ka saurari abinda muke maka wahayi da shi anan abinda muke maka wahayi da shi anan ana nufin abinda zai gaya masa a lokacin ba wai abinda zai zo nan gaba ba sai ka saurari abinda zan gaya maka da wannan shine ka'ida ta daukan ilimi a kodayaushe <coughs> wato kasa kunne ka saurari malamin Ah, yana daga cikin sharuɗin samun ilimi bayan ka zo gaban malami ka yi shiru ka saurari abin da yake faɗa daga nan ne fahimta take zuwa daga fahimta kuma bayan mutum ya fahimta sai ya aiki da abin da ya fahimta amma aka rasa sharaɗin sauraro to shi kenan fahimta ba za ta zo ba shi yasa duk abin da baka tsaya ka saurare shi ba da iradarka to ba za ka gane shi ba shi yasa za mu ga an ce fastame an ƙara wata ta ba ce isma ba don fastame akwai al'asama akwai al'istima asama shi ne kaji ko kayi niya ko ba yi niya ba kamar ana kaɗe-kaɗe ka zo wucewa za ka ji wannan kaɗe-kaɗen ba sai ka niyar sauraron ba wani shi ne asama al'istima kuma an ta taƙasa da sama ka sa kanka da kanka wajen kaje kana so sai kaji. ji to shi yasa Allah ce fastame ma'ana ka ba ka tattaro hankalinka ka saurari abin da za a gaya maka saboda wannan shi zai sa ka fahimci abin sannan kuma fahimta bayan fahimta aiki ya biyo baya Allah ce da shi innani ana الله la ilaha illa ana واعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى Allah subhanahu wata'ala ce da shi innani ana Allah lalle ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni fa'budni idan haka ka bauta mun wa aqimis salata li dhikri ka ka tsayar da sallah don tunawa da ni inna sa'ata atiyatu lalle alkiyama na nan tafi akadu ukhfiha qiris in ɓoye ta litujza kullu nafsin bima tas'a don a saka ma kowace rai da abin da ta aikata fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kada wanda bai yi imani da ita ba ya kange ka ga barin yin imani da ita wattaba hawahu ya bi san zuciyarsa fatarda sai ka halaka wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su ya saurara za a yi masa wahayi da shi fastami ilima yuha saurari abinda za a yi maka wahayi da shi to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya gaya masa ubangiji subhanahu wataala ya fara masa da innani ana Allah ya fara ta'arifin kansa ga shi gare shi tunda shi ya san Allah subhanahu wataala ya gaya masa ya san shi waye shi Musa ne to shi kuma zai gaya masa ko shi kuma shi waye kamar yadda aka saba in aka haɗu ba a san juna ba to akan sanar da juna sunan juna wace ni ne wa ne daga gari kaza nake ga aikin da nake ɗan kasuwa ne ma'aikaci ne ɗan siyasa ne ne mutum ya faɗa shi ne ta'aruf to a nan allah subhanahu wataala shi ya riga ya sa annabi musa ya bukata annabi musa ya faɗi shi waye da daga ji ma ya ce ya musa ya kira shi kaga ba zai ce ai suna na musa ba ce na san ka dama amma shi yanzu yana son ya san Allah subhanahu wataala can baya ce inni ana rabbuka ni ne ubangijinka an yi Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar rabbuka domin a lokacin daidai lokacin abin da yake bukata inaya kulawa da shi kai ya fada cikin hatsari ubangiji yi masa magana da sunan sana'ar rabbu ne mai kula mai kiyayewa wanda zai kiyaye shi daga dukkan abin da zai cutar da shi to anan kuma a ta'arifin kansa zai shi ya sanar da shi shi waye sauraka ita ma wannan jumlar ta yi sanar da shi ɗin sai da ya kawo adat ta ƙarfafa sai da ya kawo abubuwan da suke ƙarfafa maganar don da ya cire masa kowace irin shakka da za ta iya zuwa masa are ya kawo inna sannan kuma ya kawo ya kawo zamirul fasli inna ni sannan ci ana lalle ni ni ne Allah kuma a can da ya ce rabbuka nan sai ce la ilaha illa ana domin a nan ubangiji su wata ala yana ta'arifin shi waye da matsayinsa a gurin abinan a cikin a cikin halitta duka babu abin bautawa da gaskiya sai ni ni ne Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai ni ni sai ka bauta mun Da haka wannan jumla duk gaba ɗaya ɗauke shakka ne daga cikin zuciyar annabi Musa alaihissalam wa aqimis salata li zikri kuma ka tsayar da sallah domin tunawa da ni a wannan magana Allah subhanahu wataala shike wannan magana da kansa kuma annabi Musa alayhi salam sautin sa sautin ubangiji ya ji ba kamar yadda wasu wanda suke inkarin cewa Allah subhanahu wataala yana magana ba ko kuma suna inkarin Allah yana magana da sauti akwai masu inkarin sifanta Allah subhanahu wataala da sifar magana war jami'a ba su yadda Allah yana magana ba to amma a gurin ahlus sunna Allah yana magana domin magana sifa ce ta kamala kuma ubangiji subhanahu wataala ya tabbatarwa da kansa wannan sifa ce wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa yayi yayi zance da shi zance na hakika shi yasa aka karfafa jumlar da takliman da almasdar almu'akkid ba don komai ba don a ɗauke maka tunanin koma ba maganar ake nufi ba wani abu daban ake nufi ce ya yi magana da shi to ko ba magana ake nufi takliman maganar ake nufi daga ƙarfafa maganar ita ake nufi ce wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya yi magana da shi kaga wannan ya cire ma abinda za ce wa kallama Allahu ce wa kallama Allah Musa wanda ce wa kallama Allah Musa wai Musa ya magana da Allah amma ba shi shine yayi magana da shi ba sai aka mai da Allah ɗin maimako ya zama fa'il sai kuma mafulin bihi Musa ɗin ya zama fa'ili to amma wa kallamahu rabbuhu fa kaga ba zai ta kallamahu hu ba babu wani balarabe da zai gane wannan larabcin naka ya zan zangwaranci saboda shi wannan damir din baya zuwa sai a mahallin nasbi saboda wa kallama hu dole ya zama hu ubangijinsa ya yi magana da shi to ahlus sunna suna tabbatar da wannan a sha'ira suna cewa Allah subhanahu wataala yana magana amma maganarsa alkalamun nafsi ne ba sauti ake ji ba sai dai ya halacci maganar a jikin wani abu a ji sautin wancan abun wato sautin da za a ji halitta ce amma ba maganarsa ba ce don haka wasu daga cikinsu wasu daga su na ƙarshe tun da na farko wadu ba su yi wannan ba suka ce ai bishiya ce da take wannan bishiyar da ke gurin ita wannan bishiya ita ce Allah ya halicci maganar a jikinta saboda sai take maganar annabi Musa ya ji maganarta da Allah ya halicci tashi magana a cikinta amma sautin da maganar ta bishiya ce ba ta Allah ba ce to kaga wannan na farko dai abu ne wanda yake ba shi da wani ba shi da wani wani dalili a alkur'ani ko a sunna babu wata aya ko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka to tunda wani abu ne na gaibu tunda babu wanda yake nan sanda Allah ya magana daga Allah subhanahu wataala sai annabi Musa su kadai ne a gun don haka sai abinda Allah ya gaya mana shine zamu yadda da shi babu wani bahaluki da yake gurin in ba Allah da abin nan ba da zai iya kawo maka labarin yanzu har ka sani cewa Allah ne abin da bishiyar ce ta magana shi ko annabi Musa alaihi salam ba a ruwaito da sinadi ingantacce ya ce ni bishiya ce naji tana magana ba saboda haka wannan za'abi na jahmiya wani abu ne da malaman farko suka yi raddinsa hatta abul hasan al-ash'ari shine shugaban mazhabar ash'ariya din da ake jingira masa mazhabar ash'ari din ko shi kansa a cikin littafin al'ibana ya kore wannan yake cewa wa za'amatil jahmiyatu kama za'amatin nasara anna kalimatallahi ta'ala hawaha baqnu maryam radiyallahu ta'ala anha وزالت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة وكانت الشجرة حاوية له فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك, بذلك الكلام متكلمة أبو الحسن الأشعري كتوى جهمية سنة وأن سكي جويد سفوفين الله سبحانه وتعالى سيوى تيد سو yace sun yi riya abinda nasara suka riya abinda nasara suka riya cewa kalmar Allah da aka ce annabi Isa alayhis kalmar Allah ce ta kun nasara sun ce halitta ce ubangiji wata wataala ya halitta a cikin cikin cikin Maryam yace to su ma waɗannan irin maganar nasara suka yi da suka ce wannan magana tashi halitta ce Allah wata wataala ya sanya a cikin bishiya yace har ma sun fi su domin su suna cewa bishiyar ta yi magana don haka maganar da annabi Musa alaihissalam ya ji maganar bishiya ce ba maganar Allah ba ce kuma bishiyar ce take cewa ya Musa innani ana inni ana Allah la ilaha illa ana innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni bishiya ce take gaya mu annabi Musa wannan cewa ni ce Allah ka bauta min to kaga wannan magana ko kai ne yau ka ji wani dutse yana cewa ka bauta min ba ka saurare shi ba ba ka yadda cewa Allah ne yake wannan magana ba domin annabi Musa alaihi salam ya gudo ya baro Fir'auna mai cewa shine Allah ana rabbukumul a'la ya gudu ya bar shi kuma yanzu ya taho bishiya ta ce da ci ni ce Allah ka bauta min kuma yadda in har zai da gare koma ya bauta fir'auna dan fir'auna ya fi bishiyar ta bishiya ita ce ce fir'auna mutum ne za mu tsaya anan lokaci yayi <laughs> abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh